babin da ya zo na alfarma a cikin sadaka ko ceto a cikin sadaka abinda an ke nufi da alfarma a cikin sadaka ko ceto mutum ya zo yana neman abu ka shige gaba ka roka ka ce ka sa baki ka ce a taimaka masa <coughs> wanda ya bayar ya samu lada kai kuma da kai sababi aka ba shi ka samu lada دائما كل ما تعدى إلى مفعولين أولى مما يتعدى إلى مفعول واحد أليس كذلك؟ قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال أخبرني أي أبو بردة أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ishfa'u tushaffa'u ku yi alfarma za a yi muku alfarma ku yi ceto za a ba ceto wa yaqdi Allahu azza wa jalla ala lisani nabihi ma sha'a Allah madawakin sarki kuma sai hukunta akan harshen manzonsa abin da ya ga dama abin da ka yi shine Allah ya hore maka harshe kana fada aji ka taimaka alkalami ne Allah ya hore maka kana kana rubuta za sai ka taimaka amma kasancewa abin zai samu ko ba zai samu ba ba hannun ka yake ba shine Allah madawakin sarki shine iya ga dama ya bayar ya bayar in bai bayar ba ba ka da laifi in ya bayar kana da lada an fahimta in eh, to ai ba muna magana kan a wannan ai ba muna magana mecece alfarma mecece alfarma me alfarma alfarma ceto eh a shige ma mutum gaba akan wata bukata me alfarma mecece alfarma eh a'a abinda nake nufi shi mece amma yanzu jiya da waɗansu a'a mai alfarma a'a abinda eh eh to mece ce alfarma mhm. Mhm. to abin abinda ake nufi kenan mutum ya cancanci ya samu abu amma ba shi da fuskar da za a ba shi wannan abin sai wani zo da fuskarsa shi ya shige masa gaba ya nema masa alfarma aka ba shi wannan abin duk shar'ar duniya an yi laifi akan wannan amma wannan abubuwan da muke fada ai ba alfarma ba zalunci ne kuka ce kun ba shi suna alfarma shi ke abu kuma in shari'a shari'a ta canza da mutane sun canza shi yasa abu sai a ce a fito da shi ya yake abinda mutum ya cancanci ya samu daga nan ya fitar da abinda mutum bai cancanci ya samu ba ba haka bane ba Eh. amma sunan alfarma ta canza ma'ana ta dauki wannan abinda mazu Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ka fada abinda ka san kuka canza ai kuma za ku dauki sakamakon wannan canji da aka yi eh za hana ceto ne akwai ceto duniya akwai ceto lafira. Eh. A shafa'atun uzuma uzma lin nabi sallallahu alaihi wasallam ceto shine alfarma eh. ana yi duniya ana yi lahira eh insha Allah قال أخبرنا هارون ابن سعيد قال أنبأنا سفيان عن عمرو عن ابن منبه عن أخيه عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الرجل منزل الله يتي تبس dahir mutum la yas'aluni ash-shay'a yana tambaya ta abu ya roke ni abu fa amna'uhu sai na kibashi bashi hatta tashfa'u fihi har ku sai ku masa alfarma ku masa cuto fa tu'jaru saboda ku samu lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutum zai zo ya cancanci abu ba na dauka maza maza farar na ka masa sai na rike zai ce ya manzo Allah a taimaka masa mana in aka ɗauka aka bayar mai shi bukatar su ta biya wanda ya bayar ya samu lada wanda ya alfarma shi ma ya samu ne ya samu lada amma dan ana shan giya an canza mai giya suna ana sha sai a ce shi gina daina magana kaza kaza kaza ah, ana magana ne kan ainihin al'amura yadda suke ko wa inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala ishfa'u ku yi ceto ku yi alfarma tujaru za ku samu lada ba ma cewa ya halatta a manzu Allah ne ma ya ce a yi to amma mai cece alfarma mutum mai cancanci abu ba a ce aiwa ne ya ce a bashi mutum ya yi laifi maimakon ya kukuta shi aiwa ne alfarma kenan ku ne kuka ba wannan sunan alfarma amma a shar'ance a hankalce a shari'a a hankali a al'ada a komai wannan sunan shi zalunci sammu zulma da ghairi ismi to don an dauki zalunci an ba shi na alfarma shi a daidai a ce shi kenan an hana alfarma ba alfarma ba kenan ba ceto ba kenan a'a yi zalunci shi a fi kunta shi a ai namu ne ai a sake shi a gobe kuma sai je tunda tsoron me zai je wannan ba albur da shi da ya zalunci da kai da ka goyi bayan zalunci don allah zai kama duk kun yi laifi a shari'a ana alfarma ko ba a yi ana ceto ko ba a yi babul ikhtiyaru fi sadaqa ba a bukatar bankoki ko to a tashi babul ikhtiyaru fi sadaqa babin da ya zo na nuna isa a wajen yin sadaka قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن ابن جابر عن أبيه قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna min al-ghayrati ma yuhibbu azza wa jalla wa minha ma yubghidu Allah azza wa jalla manzon Allah ce a kishi akwai wanda Allah ke so akwai wanda Allah baya so an fahimta kishi akwai wanda Allah ya da shi akwai wanda Allah bai da shi ba akwai wanda Allah ke so akwai wanda Allah baya so an fahimta wa min ha ma yadullu azza wa jalla wa min al khuyala'i ma yuhibbu azza wa jalla wa min ha ma yubtilu azza wa jalla a cikin takama da ji da isa akwai wanda Allah yake so akwai wanda Allah baya so fa amma al ghayratu allati yuhibbu Allah azza wa jalla amma kishin da Allah ke so ya yarda da shi falghairatu fil riba kishi a wajen da ake kokonto tana kokonton mijinta za ta yi kishi yana kokonton matarsa zai yi kishi abinda manzo Allah da ke nufa kishi shine inda ake kokonto kana kokonton matarka dole ka yi kishi amma babu wani kokonto ka ce za ka takura mata ke kina kokonton mijinki ba ke da shige da fitar shi ba to shi kishi ya shigo ciki kina kokwantar kishi kishiyar ki mene shi kishi ya shigo ciki an fahimta wa amma al-ghayratu allati yuqdu Allahu azza wa jalla fal ghayratu fi ghayri riba amma kishin da Allah baya su, kishi inda babu wani kokwanto miji kike zai shi lafiya kalau ba shi da wani ce a to me yasa kike jin zafi don me yayi magana da waya don me aka bugo mishi waya don me ba matar ka lafiyar ta kalau ba abin da ka san da ka amince da ita ne ka je har gidansu ka auro ta ka kawo to me kuma zai sa kana shirkar ta kana ba wani ba ka da kokonto a kanta in ma ta bata maka tsakaninka da ita ne amma wani abin da ya danganci rashin mutunci ba ta so ita ba to don me kake kokonto ina kika tafi yaushe kika ya aka yi ya aka yi wannan duk Allah baya so shi an fahimta kishi ya kasu kashi biyu inda ake kokonto to nan kishi shiga ciki ya zo daidai amma inda babu wani kokonto ba abin da za a yi kokonton shi kuma ka ce ka sa kishi a ciki Allah bai yarda da wannan madan tashin hankali zai yi za ka bata mata suna ko za ki bata masa suna ko za ki bata mata suna ko za ka bata masa suna an fahimta wal ikhtiyaru alladhi yuhibbu Allah azza wa jalla ikhtiyaru ar-rajuli bi nafsihi 'inda al-qitali wa inda sadaka ji da isa da Allah baya su inda da Allah ke so shine mutum ya ruka nena ji da isa in aka zo yaki ya fito ya zare takobi yana tafiya yana takama ba tsoro kamar abu dujana kenan da ya fito ya zare takobi yana tafiya yana takama wanzu Allah ce hazihi mishyatun yubghidu Allah illa bi misli hadha yace irin wannan tafiyan Allah baya so sai irin waje janna wa inda sadakati haka kuma ya nuna isa in zai sadaka in zai ba da kyauta in zai sadaka ya nuna isa a cikin zuciyarsa ya fi karfin ya ba da naira dubu hamsin bana ya ba da miliyan hamsin ya fi eh, a cikin zuciyarsa ya fi karfin ya ba da dubu hamsin ga miliyan hamsin to allah na sa haka amma girman kai haka kawai ba ba taimaka wa mutane ba komai da komai me amfanin sa wa inda sadaqati wal ikhtiyar alladhi bihi Allah azza wa jalla al khuyala fi al batil girman kai da Allah ya kuma mutum ya ta nuna isa akan barna akan ƙarya akan zalunci Allah baya so an fahimta قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا حمام wannan matsala ce duk wanda ya rayu da mutane ya san masu mulki suna da wani abin da suke ji a cikin zuciyarsu da isa da kamala in talaka ya da fulani mutum yana sarki ya maka wani abu ka dauko kuɗi ka kuɗi ka bayi fulani ce ku ke bukata ku ne talaka ku ke bukatan kuɗi ka jinjina mishi ala sabbi ne shi kenan ka biya shi me ake so ana neman fili a je su dauka jami'an bayar na daga gari duk dorai sarki guda ya bayar aka ce ana son fili za a gina makaranta ya ce a ji a dauka aka je aka dawo aka ce bai isa bai ce a kara Allah na so haka ko baya so to yanzu kuma fa masu mulki suna bayar da irin wannan duk jami'an bayar na daga tsohon jami'a sarki guda ya bayar duk mai karatu a ciki da mai sana'a da wanda ya je yana rayuwa duk mai ba za a kai mai kamasho ba to wannan abin da suke ji a cikin zuciyarsu in ya haifar da alkhairi shi abin da Allah ke so ke ana son fili za a gina makaranta ya ce a je a ɗauka a yanka yadda ake so yana ci cikin zuciyarsa ransa ya fi karfin ya hana aka je aka auna aka zo aka je aka dawo aka ce ana bukatar kari ya ce a je a kara na yanzu kuma fa su ma suna su ta shi yanzu an rasa kan yaya ina ne mulkin yake ina ne mulkin yake yana mulki kuma yana son kuɗi yana mulki yana son kudi in garga ka samu mulki shi ke talakawa suke talaka shi ke neman kuɗi mai mulki kuma shi ya za a yi bayyanta mulki ake yi ana son kaza shi ce aje a yi ana son aje aje a dauka an gari ga an ce a cire a kai masa aje a dauka a kai masa saya ake a tara a kai mawa ne a kai mawa ne a kai mawa ne yana ji a ransa cewa bai dace a ce cikin talakawa sakwai mai bukatar kaza da kaza da manzo Allah yake talakawa suka zo ba rigan kirki ba a bincin manzo Allah gani yayi ya ce ku taimaka mana ku taimaka to da a lokacin yana wajen manzo Allah mai ji ɗebowa zai ya ce gashi a basu yanzu ka je wajen sarki ɗaya mai mulki ɗaya ko gwamna <laughs> ɗaya ko sarki mai mulki ɗaya kana son buloti ɗaya za ka gina makaranta za ka gama mai in sun yi dubu da kirin ba za ka samu ko ɗaya ba yadda talakawa ke tarawa saboda tsoron talauci haka masu mulki ke tara saboda tsoron talauci an tara abinda hajji ko ke sai sun mura tattaba har ƙarshen tattaba kunni mai bahaushe ke faɗa ana da abin da duk za su amma har yanzu ana tsoron talauci har yanzu ana tsoron talauci to shi kenan babu bambanci tsakanin talaka da mai kudi babu bambanci tsakanin talaka da mai kudi haka da mulki yake mai mulki ma za ke aje in mai mulki mai in kana ma son ka samu abu mai mulki na zaune sai ka je kai dan kauye ka je ka kawo mishi dan ko ka kawo mishi kyauta ka ce ka kawo masarki ne ba za ka tashi da masu ya ma an ninnin ka maka abin da ka dariya zai yi wannan yana bukata a bashi sai a ba a bashi yanzu kuma da ake sukewa fa mutunci ya gudu zaman lafiya aka rasa aka yi komai da komai gashi kuma zuwa Allah ce ce la tuki wa yuki Allahu alaihi in aka suke sai kuma Allah suke an tara su makil amma kuma an kasa yadda za a yi haddasa na حمام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي كلوا كتي كشاء كتاتفا ميكو كهو أبر هوا ميكو كزونا وجه ميكو وتصدقوا وبعد صدقه walbasu ku sa tufa mai kyau fi gairi israfin amma ban da barra wala mafila ban da girman kai kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arrizq qul khasatan min hada wannan ba gani ba haka Allah madaukakin sarki ya faɗa maza ku ci abinci mai kyau mai lafiya mai daɗi mai zaki ku sa tufa mai kyau ku hawa abar hawa mai kyau ku zauna waje mai kyau ka gina gida mai kyau ka zauna amma ka kauce ma barna da girman kai tun aka zo za a yi lissafi wajen abinci ya barna ya ake ya ake ana samun barna to me ya ne barna abinci da abinci ya za a samu barna a ciki <laughs> wai abincin da za ka cika koshi shi a sau tangaran na dubu uku za sa abincin naira hamsin a ciki don a nuna isa a wanda za a ce mishi barna a ya kai barna eh Eh bai kai ba ko eh ya ce bai kai ba bai kai ba ba barna ba a kawo abin da aka san ba za zai tara a a a eh to kai ma kai barna cikin maganarka ka ce mutum ya tara abin da ba za a iya a canye ba ai haka ake sun aka rage sha dauka ba talakawa amma sai kuma ka ce a dauka a zubar to a tara abinda ba za a canye shi ne barna ko a dauka a zubar a dauka a zubar amma don ka tara abinda yake da yawa saboda ka cika rage a ba talakawa ne eh duk ba wanda duk in ba jin kai na Allah ba da wahala kuwa ya fita cikin wannan musali haka manzo Allah ce za ka yi alwala kar ka yi barna ko da bakin teku kake kar ka yi barna barnar ruwa inna Allah la al musrifina kul man harrama zin kul inna Allah la al musrifina ko <laughs> Wa ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته ha الله da العقاب aka ce kara a barna a cikin ruwa ko da bakin teku kake za ka yi alwana sai ka dai duk gwargwadon abin da zai ishe ka alwana ko wanka in kai kari a kan haka kayi ne yi barna to don allah dukkanmu baki daya na mun kalubalanci kanmu da kowa waye zai ɗauko cokali zai wanke ya bude famfo cokali zai wanke ya bude famfo ya ke yana wanki a ruwan da za a wanke cokali da ya ishe shi alwala ko wanka eh? ka gani bude famfo za ka yi kasa cokalin kana wankewa kana ta wankewa ruwan duk ya zubi kai da kanka za ka tabbatar da cewa kana barna in ka zo alwala ko wanka to ka duba ran da ka shiga ban daki an ɗauke ruwa sai ka samu ɗan cikin roba ya za a yi sai a yi tattalin sa ya ishe ko bai ishe ka ba to abin da ake bukata kai kenan kullum ko a yi barna ba haka bane ba manzo Allah bai hana ka ci abinci mai daɗi ba shari'a ba ta hana ka ci abinci mai daɗi mai zaƙi in kana da hali shari'a bata hana ka sa tufa mai kyau wani zai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum yana so rigarsa ta yi kyau ce yana cikin girman kai yace a'a yace ya manzo Allah mutum na so takalmin sa ya zama mai kyau yana cikin girman kai yace a'a yace ya manzo Allah bai da girman kai yace kin gaskiya da raina mutane shine girman kai amma shari'a ta baka izini ka ci abinci mai kyau ka sa tufa mai kyau ka hau habar hawa mai kyau mai lafiya amma kar ka yi barna kuma kada girman kai ya shiga ciki babu ajirin khazin ta saddaka bi izini, maulahu babin ne zuna ladan mai kula da abinci a gida yaron gida in ya ɗauki wani abincin ko wani abu ya bayar sadaka da yadda mai gidan shi uban gidan shi shi ma yana da lada قال أخبرني abdullahi ibn al الهيثم Ibn Usman. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بريد بن ابي برده عن جده عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمن ده مؤمن كمان جني ne daya wannan na karfafa wannan wannan na karfafa wannan wa qala sa'an kuma sai manzo Allah ce al khazinul amin الذي يؤتي ما أمر به طيبا بها نفسه أحد المتصدقين الخازن من كلانا mana store abinci wajen ajiye abinci mai kula da tasarrufin abincin gida kuma aka ce amintacce in aka ce amintacce mana duk tasarrufin da zai akan aminci zai da amana allazi yuti ma umira bi wanda ke bayar da abin da aka ce ya bayar je kaka ba da kaza kwano ɗaya ba zai je ya rage ba ba zai rage kwano ɗaya ba zai bayar sama ba alhazinul amin alhazinul amin kowane majalisa kowace masarauta kowane majalisa ko gidan gwamna kowane babba kowane mai ali yana da alhazin to shi dai alhazin ɗin amini ne ko ka'unin ne to shi ne inda ake duba ke misali ka je wajen sarki ya ce a rubuta a bashi kaza ko abinci kaza ɗin shi in ya cancanta a bashi waɗanda aka ce su yi ɗin nan in akwai amana sai su yi maka yadda ya dace su bayar yadda aka ce su bayar kar su rage su zalunce ka kar su yi ƙari su zalunci sarki ko gwamna ko wanda ko wanda ko wani ne to ne mana alkhazinul amini to amma in aka ce a bayar shi sa aka ce al'amin allazi yu'ti ma umira bihi tayyiban bi nafsuhu da daɗin rai an ce ba da kwano daya ya je ɗauki kwano ɗaya ga gashi abinda aka ce a ba mai gida ya ce a baka kenan yana jin daɗi amma ka ce a bada kwano ɗaya ya je an rabin kwano shi aka ce a baka rabin kwano aka ce a bada kwano ɗaya sai ya je ima ya bada kwano biyu ko kwano ɗaya da rabi duk ba amana a ciki wanda ke yin abin da aka ce ya yi saboda duk wani babba ba shi ne zai zauna je wannan na neman kwanon shinkafa a je a ne ba a ba shi wannan na neman riga ya sarki ya je a'a wane akuna wane ya zo yana bukata kaza an ba da izini a yi mishi ko a duba ba a sarki masu mulki ba sa cewa a yi kaza a yi a duba al'amarin shi ina na a duba al'amarin shi ma'ana an yadda ke a je a duba al'amarin shi to waɗanda ke kula da waɗannan abubuwan to inda matsalolin su har a gama shi sarki ba zai san an bayar ko ba a bayar ba masu ta mutu a wajen an fahimta

ba haka bane ba to amma shi da su sun san takardun iri biyu ne duk takardun cewa za su yi a baka wannan a baka amma takardun iri biyu ne shi ya san wacce takarda ce ta a baka wacce takarda ce ta kar a baka babu musirri bis sadaqati babin da yazo na wanda ke boye sadaka in zai sadaka ya koye baya son a gani قال اخبرنا محمد بن سلمه قال حدثنا ابن وهب عن معاويه بن صالح عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مره عن عقبه بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقران kal jahir bis sadaqa wanda ke bayyana alqur'ani kamar mai bayyana sadaka ne wal musirru bil qur'an kal musirri bis sadaqa wanda ke karatu alqur'ani kuma yana koyewa tsakanin shi da Allah kaman wanda zai bada sadaka ne sai ya koyi baya son a gani babu almannanu bima wanda yake gori da abin da ya bayar bayan zai bayar din amma ya bayar kuma sai ya gori لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس باك بني با قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن عبد الله بن يسار عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة متون أكو الله مدى وكين سرقي بزي مسكلون رحمة برانا تاشي القيامة سوالين نفركو العاق لوالديه wanda ya ma iyayensa uku kin bin iyaye saba wa iyaye wal mar'atu al mutarajjila da mace da ke shiga na maza yus da wanda baya kishin matarsa addayus huwa allazi yara imra'atahu ala batilin fa shi ne zai ga matarsa tana da abin da bai dace ba shi kuma ya kyale ta bashi da kishi zuciyar ta mace ke eh yus ke aka ce addayus la adda yusanci ke kenan ne mai da Hausa a ah, akwai inda ake akwai sunan shi da hausa a ah, yanzu za a yi lissafi mai da mene zai shiga cikin dai ba lausar ke lusar ke nan wanda ba ya ce eh eh suna da sunan da yana da sunan da lusari eh yana da sunan da ba lusari kadai ba ne lusaranci kenan ko sosai sai a ce ai wannan lusaranci ne a wannan lusari ne ai mene ba ya kishin matarsa yana ganin tana yin abin da bai dace ba to yanzu menene za a fasara shi da abin da bai dace ba eh? daya eh sai za ta rinka mu'amala da mazaje eh mu'amala da mazaje yanzu ya zama in dai ya ta yi karatu ta karbi certificate to yana za ta yi mu'amala da mata kada eh in dai matarka ko yarka ta yi karatu ta karbi certificate ta gama digiri ba aiki za ta yi ba ki wace ce ta dace wace ce ba ta dace eh to in bukatar aiki ya kama a wajen aikin ba a ga tana kamewa zai yi yana yi wa? ina misali eh? A kawo misali ina misali a ah, ba wacce ka sani ba ma'ana in ka ɗauka kisan annabi yusuf zai warware maka duk inda musulmi suka samu kansu a cikin yanzu ne baka isa ka ce ana mata karatu ba ko ka isa ka isa su zai ka ce yar ka kartai karatu amma ai mutane ka isa ka hana su ga makarantu an bude ga shi menene da menene ga asibiti in mace bata je ba miji sai je to kana baka kana kishi baka so a kalli fuskar matarka in za ta haihu sai a kalli me ko ina to ba gara mace ta koya ba da shi kenan makarantu an ce ana karatu to shine ake cewa duk inda aka rayu alkhairu fi yau fi ummati la yawm al-qiyamah la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqqi mansura sai aka ce annabi yusuf ya shiga kurkuku kuma kowa ya san abin da ke kawo mutane kurkuku shi shi tsotsayi da da'awa wa'azi da allah kadara zai shi saka shi kotu wannan suna shakiyanci wannan suna wasanni wannan suna menene sai kama kanshi shi ba hanyar samaji ba aikin samaji duk abinda suke yi shi bai burge shi ba yana nan ya kama kanshi wannan abubuwan da suke yi bai sa shi ma ya yi ba ba za a iya haka ba za a iya kuma za a iya ba to sai ana allah ya jarrabe su wannan ya mafarki wannan ya ga kaza kaza kaza to yanzu hankalinsu ya tashi suna neman fassarar mafarki ni da kai muka je muka yi shakiyanci kuma zo ce ka fassara min mafarki kai da shi kuka je muka yi shakiyanci ka ce ko ya san mafarki wannan bawan allah nan muna ganin cewa sha'aninsa ya fita daban suka zo suka koro duk abin da suke zo suka ce na bi'ina bi ta'wilihi na bi'ina bi ina inna naraka min al-muhsinina mu muna ganin kai mutumin kirki ne mutumin kirki ya shigo kurkuku a ce duk shakkencin da suke shakki ma ya san akwai nagari ko shakki ma ya san akwai nagari mai wasanni ya san akwai mara wasanni mai ana business ka kaza a shiga ya fita alhaji ya fita ɗan birni yan boko mai liman ya kwanan yiwuwa ko ya kwanan lafiya ko ya ba ruwan shi wanda aka yi cikin dare alhaji ya rasu ko hajiya ta rasu ya babba da asuba zai kama hanyar gidan liman shi zai je ko kusa kofa kullum kana wucewa da mota ko kallon gidan liman kana yi yau matsala ta kama shi duk ɗan business ba za su biya mishi wannan bukata ba inna da raka min al-muhsinin zai je kwankwasa kofa lafiya ne ai alhaji ne Allah ya masa cikawa yanzu nake so a yi masa sutura a ina yan business da wa kuka je jiya da dare sha biyu da ina da wa kuka dawo tare suwa karka ko suwa su karan koka a yanzu ba zai yaudari kai shi ba za je ga liman inna naraka minal muslimin ko ba sai ya fada ba ya fada a aikace na bi ilmika inna naraka ne na. ba ga bane ba haka yake ai ai kaza kaza kaza islamic state har in da suwaye ba ai ga wasu kaza sai ya samu yarsa ko kan wasu tana bukatar aure duk waɗannan matsalolin tsallake su zai sai je ina masu kaza ɗin? ina masu girman nan sun fi girmama mata ina masu kaza kaza ɗin sun fi girmama sun fi kula da mata yanzu aski ya kai na yanzu ba zai yaudari kansa ba ba zai iya cuci kansa ba sai ba raya neman ɗansa tana neman aure ko kanwarsa ko kuwarsa ko ke menene gogosa ko menene ba zai taba yadda waɗanda ake zuwa wasanni da su ɗin nan ya yadda wani cikinsu ya yarsa ko kanwarsa ko yansa ko gogosa zai yadda me yasa ba zai yadda ba yanzu matsalar ta kai kanshi ba zai yaudari kanshi ba wai mutum ba zai yadda mutum zai yaudari kowa ba zai yaudari kanshi ba akan wannan ka'idar wata mata baturiya ta musulunta ta karbi musulunci duk binciken duniyar nan ta yi ta karanta wannan ta karanta wannan an fassara mata wannan an fassara mata wannan sai ta zo kan wallahu ya asimuka minan nas sai manzo Allah ce to Allah ubangiji na ya kare ni duk masu yi min gadi masu tsaro na su yi tafiyar su kyale ta ce wannan bawan Allah akan gaskiya yake mutum zai yaudari kowa amma ba zai yadda ya yaudari kansa ba ya ce Allah ya kiyaye shi ku masu gadi ku tafi in bai yadda da wannan matsalar gaskiya ba ce ba zai sallame su ba ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah duk bincike ta yi amma wannan kisa aka ce wallahu ya asibuka minan nas sai manzo Allah ce to yau Allah ya ubangiji na shi ke kare ni ku yi tafiya kai mai gadi tafi kai mai agaji tafi kai mai agaji tafi da ce wallahi dan ba wanda zai da yaudari shi. za ka yaudari kowa ma ba za ka yaudari kanka ba ba ka bane ba sai abin da ya jawo mata takarbi musulunci kenan to wannan matsalar shi ne ke ba da ɗan dama ko tawili a ce to ya za a yi ai za su yi karatu to ya za a yi ina za ta yi inda ta shiga ta kare kanta Allah zai kare ta ba ka bane ba to sai a tarbiyyar da ita akan kare kanta to sai ka ga da ita da take kare kanta da waɗanda ke sakin kansu suna shiga ko ina ɗin ina hankali ke dawowa sai ka ga ita da take kare kanta duk hankalin wajen kanta zai zo ita wace irin mutunci ita ya take ne ita ya mene ne a to ba ga wanda suka saka mun guje wurin su bana su ga shi sun san ga shi ta fito fili ba mama ya fi ga doron ta ko ina tsaye a wannan kuma baya burge shi yadda ka gani haka ya gani haka wacce ta gani to dawa ce ce ta wace ce ta kowa ce to shi ma yana son wacce ba ta kowa ba sai ta mutum daya eh ah ta kansa yake ne ai wannan matsalar mutum baya ai ba baya wasa da ba abu ya wasa da to shi yasa in ta yi karatu za ta je wajen aiki ki kiyaye kanki Allah zai kai ki lafiya ya dawo da ke lafiya an fahimta matsaloli ne masu matukan sauki amma sai an bi hanyoyinsu allah ce za a musulunta da maguzawa wani ba maguje shi ya karbi musulunci matar su ce a ni ba zan karbi musulunci ba yau ga giya na dafa dubu hudu in karbi musulunci a zuba ta ta dafa giyarta ta dubu hudu kuma karbowa ta yi ni ba zan karbi musulunci ba yau na dafa giya na ba sayar ba in karbi musulunci sai mai musulunta ya ce giya ki nawa ta ce naira dubu hudu ne ya ce ke ga naira dubu biyar ta ce a shaɗu allah ila a ƙirƙirta a shaɗu naira a ah, rance ta karbo tallo ta dafa giya in ta sayar ta karbi ta biya ta ciri ba ta ce eh, shi na dafa giya ban sayar ban karbi musulunci in hasarar naira dubu hudu ba shi kai sai wanda ya kai je musulunci ce naira dubu hudu da giya ta ce eh, ya ce tuga naira dubu biyar tana karba ta ce allah an haɗin ilaha illallah wa shahadu allah muhammadu rasulullah wa salafatun la da jannata mutane uku ko ba za su ga aljanna ba na farko al'aqu liwalidayhi ba su saba ma iyayensu ba su abu musu biyayya wal mudminu alhamri da wanda yake da wanda yake shan giya dimanu abada wal mannan bima a'ta mahallu shahid da wanda yake gori akan abin da ya bayar قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن المدرك عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن فرش ابن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة متاني أكو الله بازي زنتان سبران تاشي القيامة ولا ينظر إليهم بازي كالليس وكاللو ترحم كاللو نرحمه wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun ali suna da azaba mai tsanani mai radadi fakara فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر خابوا وخسروا wa وخسروا shi abu zar ce sun tabe sun yi khasara su wane ne waɗannan kala sai mazu Allah ce almusbilu izara wanda yake jan kwarjallinsa tufarsa yana ja saboda girman kai wal munfiqu sil'atahu bil halaf al da wanda ke sayar da kayansa da karya da rantsuwa da ƙarya yayi rantsuwa akan karya cewa an taya kaza ko kaza kaza kaza ne saboda ya sayar da kayansa walmannanu mannanu ata'ahu da wanda ke gori in ya bayar قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا بندر عن شعبة قال سمعت سليمان وهو الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرجة بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان بما أعطى والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب babu raddu sa'il babin da ya zo na mutum ya zo ya roƙi abinci ya zo yana roƙo kuma ya cancanci ya yi in mutum ya zo yana roƙo, kun ce shi an fassara ko tara ce alfarma saboda kuna da abin da ba alfarma ba an ce mai suna alfarma ko in ya zo aka ce kar a bar shi ya tafi haka a ba shi duk ko ne abin da zai dan sanya ya masa ransa ya kama hanya قال قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وهون السند وأنبأنا قتيبة قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في منظر الله صلى الله عليه وسلم ردوا السائل ولو بذلف في حديث هارون محرق يتي وان يزوينا ركوب ku ba shi abin da zai tafi ko da a ce ganda za ku ba shi ko fato ne aka gasa ko aka kona kuwa abin da zai karba ya ɗanji ƙanshi ya kama hanya a ɗaya tsohon tu a ɗaya dubamin tu a mika masa ita babu man yus'alu wala yu'ti babin da yazo na wanda aka roke shi yake bayarwa wanda ake roka yake bayarwa kuma yana da hali qala akhbarana muhammad ibn abd al-a'la قال حدثنا المؤتمر قال سمعت بهذا بن ابن حكيم يحدث عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي رجل مولاه يسأله من فضل عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة شجاع أقرأ يتلمذ فضله الذي الذي منع سيما الله لا يأتي رجل مولاه ya yaron yaron gida maulansa ko bawansa ko yaron gida ko yaron aiki ko dan aiki ya zo ya roke shi wani abu min fadlin indahu abin min fadlin abin da ya ragu a wajensa min fadlin abinci ne tufa ne gabar hawa ce ko menene dai abin da ka wadatu bari shi fayam na uhu iyahu yana da ikon ya bashi kuma baya bukatan wannan abin sai ki bashi don ruwa. to sai aka ce illa du'iya lahu yawmal qiyamati shuja'un aqra ranan tashin alkiyama wannan abin da kake bayarwa kai ruwa din nan za a mai da shi za a kira shi ranar lahira zai zama zai zama maciji aqra mai sanko maciji mai sanko shine saboda tsananin guba kan gashi baya fita kan shi ya talammazu fadlahu allazi abu yana tsosan abin da yake hana ya tsari ya rashi wanda ya rashi abin da ka hana ɗin nan ba ke kenan yake maka Allah ya kiyaye babu masa sa'ala billahi azza wa jalla babin da ya zo mutum ya roƙi don Allah ayi min kaza ayi min kaza saboda Allah madaukakin sarki ya za a yi kuma ana da ikon yi na kutai ba قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ista'aza billahi fa'aidu wanda ya fake gare ku saboda Allah ku kare shi ku kiyaye shi wa man sa'alakum billahi fa'atuhu duk wanda ya roke ku dan Allah ku bashi wa man istajara billahi fa'ajiruhu wanda ya nemi kariya don Allah ku kare shi wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya muku abin da ya dace duk wanda ya muku aikin alkhairi ku saka masa mu maka aikin alkhairi ana so ku saka masa fa in lam tajidu in ba ku samu abin da za ku yi masa sakayya da shi ba fad'u lahu ku yi masa addu'a hatta ta'lamu an qad kafa'tumu har kusancewa cewa kuma masa sakayya man a asda ilaykum ma'rufan fa kafi'uhu fa in lamta tajidu ma hu bihi fad'u lahu hatta turaw an qad kafa'tumu suna ne? eh eh suna ne? suna eh a yanzu ka shigo da matsalan bara addinin musulunci ba bara a ciki sai wanda larura ta kama shi man ai ai bayani ko sai wanda ka za ta kama shi ta shi ruka ba haka bane ba eh amma wannan tsari da ya zo na wani mai bara din ya fi ka kuje kai da zaka ka ba sai zama jini lokaci ya kai za a je aiki, sai biya maka kuɗin jirgi ka je kai bara kuraba bullon mutum yana da natawaya wani gurgu ne wani sai a biya masa kudin jirgi ya je har makka ya zauna yana bara abin da ya samu su raba su dawo wannan ya tashi kan abin da ake magana ya eh, an keta mashar ake eh wannan yara da ke bara me ya kawo musu yin bara ne bara ɗin ban bara a cikin addinin musulunci sai lalaci wannan ba bara ba ne, lalaci to me ya kawo musu wannan lalaci eh iyayensu ne da hukuma ba ka yi adalci ba mutum uku ne iyayensu da hukuma da sauran ne jama'a da shauran jama'a ba haka ne ba da shauran jama'a eh eh sauran jama'a ah. da hukuma ta ga mutane suna cikin wani abin nan ba kudi baitul mali ya ayyuha nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin ku yi sadaka ku ba da sadaka sai waye ga sai aka yi aka yi jama'a suka ba eh ah sawa'an daga wata gari suka fito mutum ne musulmi ne bahaushe ne dan uwanka ko kana so ko ba ka so ɗan uwanka wannan tsari da kake gani na rayuwa ko da mutane fa ko da addini bai hana su inna arsalna nuhan ila qaumihi duka sun karbe shi qaumihi qaumihi qaumihi jama'arsa wani fada ba su kai wani korarsa su kai amma qaumihi jama'arsa ne haka kai ma in kana cikin kano duk wani bahaushe duk wani filata duk wani musulmi da ya zo daga karkarar kano duka mihi ne kaumin kano Shi ya sauraya aka yi wannan dan ya zamo haka iyayensa ne suka yi sakaci to iyayensa ya aka me kawo musu sakaci me kawo sakacin iyayen talauci me ya haifar musu da talauci to kaga jagoranci ko babu babu ce ta kawo aishi da talauci babu shi da talauci me kawo babu eh. ah. so ah ma'ana dukiya ta dawo hannun ba almajirai da ke bara ba su kuka rena yanzu har ɗan kasuwa sun zama 'yan bara duk ɗan kasuwa yanzu ya raba da ya raba da 'yan siyasa kada kasuwanci ka kana sana'a ka kana amma sai aka zo aka shirkitar da komai dukiyar ta saura hannun 'yan siyasa sai ka nemi kwangila a hannunsu sai ka bi su neman makaza kudin ka da maka ne sai ka bi su ba kowa ya zama almajiri bake ba bara bake me bara ba bara bace wannan eh amma lokacin da ake sakan ma kowa kowa na da dama wanda eh, to shi kenan kai ne ba ka so kai bara kai ne je kai noma za ka je kai noma ba noma ke kawo kuɗi ba taki sai a ce gashi tun da kai ne manomi kai ke da haƙƙi kan taki taki na ina har zamanin mulkin soja muna cikin buhari ya ce me ya hada soja da taki za ki bindiga ne ba harsashi ba ne ba bindiga ba ne manomi shi ne ke amma taki na barikin soja shi kaje karo yanzu takin da za ka yi noma ka samu kuɗi sai 'yan siyasa sun yadda sun sau sai farashin da suka baka to ya za ka yi ka noma ka samu kuɗi waye zai noma ya samu kuɗi yanzu sai wanda 'yan siyasa suka yi shiga gata me yasa za su maka gata don kai ne noma ka fi kowa iya noma a'a kana mara mishi baya ka ba da kuɗi kike nan mas'alar ta kike nan mas'ala ta rikice ne tun daga asalinta shi yasa ba wanda zai ba zai duk bara komai za a yi bara ya an shi kenan ɗan kawai ba fitila ba ruwa ba kenan ya za su suka haifi ba ku ga gina birni kuka bar mu goshe su haifar da ya su turo muku zo su gallaza muku su takura muku rasa yadda za su ku babu man sa'ala bi wajhi Allah azza wa jalla babin da yazo wanda ya roki ya roki wani abu yace dan Allah ko a ba wannan bane su ce ne Ka ita ba ita wannan hadisan za a ɗauko a kuma dalili cewa ga shi an ce an yi sabi bara fi sabi da ba قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المؤتمر قال سمعت باز بن حكيم يحدث عن عن جده قال قلت يا نبي الله tun farkon koyar da addinin musulunci ne an koya mutane kuskure ya zan musu jiki me zai hana su yin aiki da abin da aka koya musu kuma ya zama musu jiki akwai abin da zai hana su ai ilimi ana wayar mutane kai ne ana ilmantar da mutane ne in ba ilmantar da su ba dole rayuwar ta tafi a kuskure a duhu an taba rayuwa a cikin duhu gidanka ne ɗakinka ne falonka da ban ɗakinka da kicin shekarar ka ɗari kana ciki kullum kana farka cikin dare an ɗauki ne fa waje ya yi duhu ka sheka ka tafi mana ka je ka je ka shafi ruwa ka ya za ka yi sai lalabe ko ka buge abin da ya fi karfin ka yi jin maka ko ka buge abin da ka fi karfi ka fasa shi ana dawowa da wutar nefa sai ka gani ne sai ga inda ka zai ga inda ka zai ga inda ka zai rayuwa sai da haske shi yasa Allah yake aiko manzanni ya ba su littafi sai da haske rayuwa ke tafiya to amma mutane an basu su cikin duhu da za a koya musu addini a koya musu addinin abin a baibai a kuskure suka fahimci wannan kuskuren shine daidai kuma ka ce karsu yi kana yare kake musu ba za su fahimce kana musu yare ke ba za su fahimce ka ba malamin shi da ya zo aka kawo shi da kawai aka danka hannunsa shi ke ce mishi yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza waye ka duk inda ka fito da shi zai zaka fada zaka fada wata magana ta yi da wannan malami duk inda ka fito ba abin da zaka fada ya ji ya saurare ka kamar wannan malamin nasa da aka baka danka a hannunsa to kuma malamin da yake koya masa barna yake koya masa jahilci yake koya masa in ana so sai a koya mutane ilimi a gani kowa ya fahimta ba ga sun suna zaune suna gardanci ba rubutun sha a je ana tai in ka dauki ɗaya ka kai shi je karatu ya sai gudu wani ce guji malamin nasa ya zama abokin fadarsa ya ji ya yi karatu ya ga ya yi diploma zai samu albashi malamin kuma ya ce zo yi gardanci yana rubutun sha eh? haka abin da suke yi amma abin da aka koya masu kenan abin da ya sani kenan abin da iya ke qultu ya nabi allah wani sahabi ce ya annabin allah ma a taifuka hatta halaftu akthar min a li asabi ilayhi allah atika ce wallahi ban zo maka ba sai da na yi rantsuwa fiye da yatsun hannuna ɗin nan cewa ba zan zo maka ba wala ka ba zan zo ba addinin ka ba ma'ana da kenan baya kaunar manzo Allah baya addinin sa. wa inni kuntu mar'an la aqilu shay'a yace ni mutum ne ba na fahimtar komai sai abinda Allah illa ma allamani Allah wa rasuluhu wa inni as'aluka bi wajihin Allah mahallu shahid wa inni as'aluka bi wajhi Allah azza wa jalla bima ba'athaka rabbuka ilaina da me ubangijinka ya aiko ka a wajen mu me aka aiko ka ka kawo mana me ka zo ka yi mana sakon da kake dauke da shi mai kusa ala bil islam yace addinin musulunci sakon da nake dauke da shi kenan qala qultu wa ma ayatul islam sai ce to menene menene alamomin musulunci qala an taqula aslamtu wajhiya lillahi azza wa jalla yace kace na mika fuskata ga Allah na mika wuyata ga Allah mai sarki wa takhallaitu kabar duk abin danganci shirka ko abin da ya saba ma addinin musulunci wa tuqimu salata ka tsayar da sallah wa tu'tiya zakata ka bada zakka kullu muslimin ala muslimin muharramun duk musulmi haramun ne jininsa da dukiyarsa da mutunci da komai akan musulmi akhawani nasirani ɗan uwa ne guda biyu mataimaka ɗan uwa kullu muslimin ba a ce musulmin birni daban yake musulmin kauye daban yake ba kullu musulmi dukkan musulmi la yaqbalu Allahu azza wa jalla min mushrikin da ma aslama abadan Allah baraki sarki Ba ya karban aikin mushriki Ba ya musulunta aw yufarika al mushrikina sai ya bar wajen mushrikai ya je wajen musulmai in ya zauna cikin mushrikai kuma ba zai iya addini su ba zai koma shirka ba. hadisin mahallu shayd shine as'alukum yi wajen Allah as'aluka bi llahi me yazo yana tambaya a bashi kwabo a bashi gwandala ba a nuna musu addinin musulunci babu man yus'alu billahi azza wa jalla wa la yu'ti babin da yazo na wanda aka roke shi dan Allah kuma yake bayarwa قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أنبأنا بن أبي ذئب عن سعيد بن خالد القارذي عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala ukhbirukum bi khairin nas manzila da ba ku labarin wanda yafi daraja wanda yafi kowa daraja wajen Allah kulna bala ya rasulullahi muka ce muna so ya Allah qala sai ce rajulun akhidun bi ra'si farasihi fi sabilillah azza wa jalla hatta yamuta mutum da yake rike da dokinsa saboda yake addinin Allah har a kashe shi aw yuqtala har ya mutu ko a kashe shi wa ukhbirukum billazi yalihi na fada muku bayan wannan kulna na'am ya rasulullahi sai muka ce eh muna so ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس متمن دي كيبي كنسا yana sallah yana ibada ya nisaci sharrin mutane baya zalunta kowa ba zai da zalunce shi ba ba zai cutar da kowa ba wa ukhbirukum bi sharrin da labari ko wane ne kowa sharri قلنا نعم يا رسول الله قال الذي يسأل بالله عز وجل ولا يؤتي به وانا اكي روكنسا دان الله amma yana da iko ya bayar ba zai bayar ba abinda aka roka din nan ilimi ne alfarma kuɗi jahi wani abin nan sa'an nan wanda ya zo ya roka din nan ya cancanci a shari'a ta ba shi izinin ya yi roka din kuma ana da iko a bashi aka ki bashi shine wanda matsala take fada amma duk hasu waɗanda ke goyon bayan bara ɗin ai ba sa bar ƴaƴan su bara suka samu kuɗi suna kai aika yaran su ne masa su karatu su zo su zama su bar su ma suna yawan bara ba za su yadda ba ba za su yadda ba inda ma suna goyon bayan bara ne saboda wata maslaha da su suke samu karkashin wannan abu shi ne sa suke goyon bayan bara amma kowa ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda yake roko yana da abin da zai ci zai zo ranar tashi alkiyama fuska sa mai mele ba na ba su ka ko daya a ciki wa yake yaban bara to me yake haifar da bara ba rowan masu hali da ce suna bayarwa aka gidan zakka aka kaza masu hali kowa da shike da duk yaran da za su yi bara sai a kama su aje a saka su waje suna noma a sa suna karatu wata shekara bara ba kowa gudu yake ba yan daba ma suna gudu balle masu bara har masu bara ko masu bara na gudu yan daba kowa yana sai ya zama mutumin kirki ba haka bane ba to al'amari kuma ya zamo gashi yadda ya zamo ko shine sai ake tafiya haka Allah ya kiyaye ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka don girman zatinka Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba kasar mu lafiya da zaman lafiya duk abin da zai zo ya tashi hankalin mu Allah ka kiyaye ya Allah madaukakin sarki ka ga abubuwan da ke faruwa kowa ya kasa magance shi Allah ka magance mana Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da farfado da kasuwanci da sa albarka a cikin albashi da fensho da sana'o'i da komai da komai Allah madaukakin sarki duk abin da zai tayar mu da hankali ya taba imaninmu ya taba mu ya taba addininmu allah madauki sarki ka shige muna gaba ka kare mu waɗanda suke shirya waɗanda abubuwa kuma in shirya yure allah ka shirya da su ka kare mana imaninmu allah ma ajina fi man hadaita wa afina fi man afait wa man wa barik lana fi ma wa qina wasrif anna sharra ma fa innaka taqdi wa la yuqda innahu la man wa la yu'izzu man tabarakta rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم